je ka tunda baka iya tsara mace ba a littafin da ya gabata dai a wurin muka dakata yanzu kuma sai mu wuce ba tare da bata lokaci ba gidan su awal kuwa ko da ya da zancen auren Zinatu babu bata lokaci suka amsa kuma bai boye musu ba sai da ya ba su labarin abin da ya faru da yar uwarta kwanakin baya kishiyar babarsa ce kishiyar babarsa ce ta dubi mahaifinsa malam adamu ta ce gaskiya malam da sake haka kawai muna zaune zuri a fari ta za a zo rana tsaka a cakuɗa ta malam ya ce bari ban gane me nufin ki ba fa ido ɗaya ta kanne ta harari mahaifiyar awwal ta ce ina nufin duk garin nan a rasa inda za a nemo macen aure a gidan nan sai gidan da aka gama watsar da mutunci a kasuwa ai wallahi in aka yi haka an cuce mu an gurɓata mana jini mahaifiyar awal sakina ta yi murmushi ta ce ni kan malam in dai har ka amince to ni ma na amince domin ko babu komai a sunna aka raya sannan kuma babu wanda ya wuce kaddara idan ya'yarta Idan yayarta ta aikata laifi, ai jarabawa ce, kuma wanda Allah ke so shi yake jarabawa ta kowane fanni. Wasu ma ga sunan saboda tsabar taɓewa ko zazzaɓi ba sa yi, ai kuwa ka san tsakaninsu da Allah sai dai a yi shiru kawai. Malam ya ce, kai barira, ke dai bari kawai don kuka kawo min hayaniya ba na son shi. ni na kira ku ne don ku shaida zancen aurensa ba wai don ku ban shawara ba don haka Bana na buƙatar wasu ƙananan maganganu daga gare ku kun ji awul ya ce baba kuma sun ce idan da hali ma so suke nan da sati bakwai a yi bikin malam ya ce insha Allah komai zai yi daidaita idan ka fita ka biya ta ka biya ta gidan sani ka kira mini shi ka ce ina kiran shi a tsakiyar gida kuwa ba abin da barira ke yi sai habaici da gori za a auro musu 'yar gidan masu abin kunya sakina bata kokal da inda take ba sai aikin gabanta kawai take ta ɗauko bokitin ruwa ta zo kusa da sakina wadda ke duke tana haɗa garin ɗan wake da za su ci na rana sai ta ajiye bokitin ta ce duk wanda ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa don haka ku shirya haihuwar kadangarun jikoki tunda ku ba kwa jin magana ta yi kofa ta ci gaba yoni Allah na tuba ai wallahi ba zan yadda auro min irin wannan tambadaddun yaran ba haka kawai a zo a lalata min zuriya idan aka bibiya masu ma shegu ne tunda an ce ba a san ubansu ba da yawan yara sukan shiga halin bakin ciki a dalilin gudun hijira har wasu ma suke ganin shegu ne su tunda ba ga iyayensu maza ba sannan ma ana musu kallon wasu marasa gata da galihu a cikin al'umma a dalilin hakan ne wasu sai su fada miyagun hanyoyi saboda duk inda suka je kyamar su ake yi to Allah ubangiji ya kiyaye kuma su ma waɗannan jihohi da muke da su wanda ba sa da zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba su zaman lafiya Allah kuma ya yaye mana wannan masifa da ta karo mu ko da muke a cikinta sai a nan sakina ta dago ta nuna barira da yatsa ta ce wallahi ki iya bakin ki daga nan kada ki sake maimaita wannan maganar a gabana in banda kina jahila da kikiya wadda bata san ma annabi ya faku ba akan me ma zaki dinga tsinewa yaran wasu mikewa ta tsaye ta ci gaba da idan ma kina takamar kin zago yaran wasu kin aibata su to ki tabbata sai an yi wa naki kuma da kike cewa sun yi abin kunya ke kin san ma meye zaki aikata a nan gaba da kike wani naki da ma aika ma yaran naki to wallahi ki kama kanki kuma wannan yarinyan ta fi karfin wulakanci gurin kowa saboda babu wanda ya taba cewa ga abin da ta yi na rashin da'a wani kuwa da girman sa yake kokarin sai da mutuncin cikinsa saboda tsabar kwaɗayi da lalacewa bakin barira ya mutu mut ta yi kasake tana bin na da kallo a ƙarshe ta jawo bakacinta ta yi gaba tana muzurai to kun san cewa a rayuwar nan duk wani abu abin da aka yi shi a cikin sirri to duk daren dadewa sai ya fita haka ne ya faru tsakanin batun auren su maryam ya taso abin da ya matukar girgiza su kenan zance ne kowa da abin da yake rawaitowa a ranar da iyayen awwal za su zo kuwa sai da mahaifinsa ya yi da gaske kafin kaninsa baba sani ya yarda su taho a cewarsa ba zai yi su auro musu yarinya yar gidan marasa tarbiyya ba sai dai malam adamu ne ya masa nasiya ya dinga kawo masa misalai kafin ya yarda suka zo an karɓe su sosai cikin mutunci kuma alhaji habibu mijin mama rabi bai boye musu ba sai da ya sake ya ba su labarin abin da ya faru da 'yar uwarta Zinatu. Nan dai suka jajanta wa juna kan yadda zamani yake ta al'umma. An tsaye da ranar aure wata ɗaya da sati uku kamar yadda aka tsayar da na Maryam tun a kotu. Ba su suka yi kasa a gwiwa ba suka damka kuɗin sadaki a hannun alhaji naira dubu talatin suka yi ban kwana da shi bayan ya saka an kira inna da zinatu sun gaishe su cikin mutunci da mutuntawa lokacin da suka dawo suna faɗin irin tarbar da aka musu duk sai barira ta damu ta dinga cika tana batsewa a ƙarshe ma ta dinga faɗin maganganu na son ranta baba sani ya ce ke ke kan wannan mata Allah ya shirye ki wallahi ba don yaran ki ba da sai in ce ban ga amfanin zaman ki a gidan yaya Adamu ba ke kullum ba da aiki sai ki tayar masa da hankali da fitina a cikin gida Allah ya kyauta miki ai sai faɗa ya dawo kan baba sani da ya ga dai abun na ta hauka ne sai ya ce yaya ni dai na wuce sai Allah ya kai mu gobe zan biyo mu tafi da awwalu ya ga gidan sai a nemo musu aiki tun da wuri ko sakina ta masa godiya ya fita yana yi ma barira dariya dama sun saba hawa su sauka duk inda ya zo gidan yayan nasa haka suke fama da matar tasa shi mahaifinsu awwal mutum ne malum mutumin malumfashi ne aikin gwamnati ne ya kawo shi katsina yana koyarwa ne a makarantar yan mata da ke nan cikin garin katsina kan titin ahmadu bello malamin addini ne kuma akan addini yake koyarwa to shi ma awwal ɗin koyarwa yake a wata makarantar kuɗi da ke unguwar goro ba. Ita Barira ita ce uwar gida amma bata haihu ba sai bayan an ɗauro an auro Sakina mahaifiyar Awwal. Sai da Awwal ya shekara sha bakwai kafin Barira ta yi haihuwar farko ta haifi yarinyar ta Asiya. Daga nan ta haifi Umaima da Zulaiha daga nan haihuwar ta tsaya. Asiya da Umaima sun yi aure yanzu har da yaransu ita kuma mahaifiyar Awwal daga gare su bata sake samun haihuwa ba to kasancewar namiji sai barira ta ɗauki kahun zuƙa ta ɗora masa shi da mahaifiyarsa don ganin ita bata haifi da namiji ba akwai lokacin da take habaici da gori tana cewa duk wanda ya haifi da namiji tabbas wata mace ya haifarwa duk abin da take yi daga malam har sakina suna sanin kawai kyale ta suka yi akwai lokacin da ta je ƙauyensu 'yar kadadde 'yar kadde kai 'yan katsina ne ko 'yan ina ne za ku gane garin ko yar kadde aka ce an ganta da tsohon saurayinta kuma magana ta zo kunnen malam to abinda bata babu tabbas a kansa sai yayi shiru bai faɗawa wa kowa ba sai sakina shi yasa yanzu idan tana iskancin ta daga sakina ta fara tayar da zancen zuwan ta kauye sai ka ji bakinta ya mutu yayi lup lup lup ko dai an yi wani abu ne a kauye shi ya haɗa musu ruwan wanka kafin suka yi suka saka kayan sanyi saboda ruwan da aka yi na sanyi da ake yi har suka yi sallar la'asar ba a daina yayyafi ba ga ganin su a ganin su sake yin bacci yasa Halima ta lallaba ta shiga ɗakin girki don ta sama musu abin da za su ci kar bacci ya sake ɗaukan su. Taliya ta dafa musu fara da miyar alayyaho wanda ya sha attarugu da zullar tsokar kifi ga kamshin kayan girki duk ya biya gauraye gidan tamkar wani wanda restaurant ne. Tana kammalawa ta yi gyaran komai ta dawo falo sai ta tarar da shi ma yana a falon yana zaune. Jikinsa ta faɗa tana faman raki wai ƙugunta ya rike ita wallahi tallahi. Sun yi shiru kowa yana saƙa da warwara a hankali yana shafa bayanta sai ya ji ta janye hannunsa ta zame zuwa zuwa kasan kafet binta yayi da kallo ya ce ya dai marata ta murɗa da karfi ta saki kuka ta ce marata wayo saukowa ya ce sannu bari mu je in duba ki ce dai ko a gadonsa ta kwanta ya janyo kayan aiki da ya tanada tun cikin ta bai wuce wata biyar ba safar hannunsa ya saka ya fara duba ta cikin ikon allah ya samu yatsa takwas ya buɗe ma ma'ana dai za ta iya haihuwa ko yanzu durowarsu ta baya durowarsu ya bude ya dauko drawers ta kaya ya bude ya dauko wani karamin siket ya saka mata tare da zare kayan da ke a jikinta wata babbar leda ya dauko ya shimfida kan gadon ya daura wani babban zani a kai sannan ya mirgino ta ya sake saka mata safar wasu ruwa ta ji ya faso daga cikin jikinta ta saki ihu tana rirrike shi kuka take sosai tana kiran abba da umma da mama yau hatta su suna take kiran su su zo su taimake ta har ni ma ta kira ni na ki sauraron ta ne yana zaro hannuwansa sai ga kan yaro ya danno ganin hakan yasa ya dinga tofa mata addu'a ya kuma ce ta rufe bakinta ta yi nashi ta yi nishi da ƙarfi tana yunkurowa za ta yi kuka kawai sai yaron ya karasa fitowa nan da nan sai ɗakin ya ɗauki sautin kukansa ji kake sai da ya gyara komai ya naɗe yaron cikin wani katon bargo ya goge mata jikin sannan ya ɗauki kayan da ya yi amfani da su ya wanke ya feshe ɗakin da tarare na ɗakin ya kuma zagaye can bayan gidan ya binne uwa ya binne uwar me kuma uwar unguwar zoma ba ban sani ba tana kwance dai ta kura wa yaron ido wanda yake talasar baki har ya dawo sannan ya linke audugar masu haihuwa ya saka mata ya kuma saka mata wando ya ɗauko wani zanin atamfa ya ce ta tashi ta ɗaura sai da ta ɗaura ta koma bakin gado ta zauna sannan ya ɗauko yaron ya ce ki masa addu'a bari in kira mama har umma da abba shi ya kira su ita kam duk kunya ta bi ta gama kashe ta wai namiji yake faɗar haihuwa haka cikin minti goma sai ga mama da su suna ɗauke da kwandon abinci farfesun kayan ciki da kuma sakwara sai shayin na'a na'a wanda yake ta kamshin tunda aka buɗe shi suna cikin haka sai ga abba ya kira suleiman wai ga sha kofar gida tana ganin abbanta ta saka kukan shagwaba dukkaninsu suka saka dariya dukkaninsu abin ya birge su da suka ji ya ce ba asibiti suka je ba shi ya karbi haihuwar ƙunshin nama Abba ya kawo mai yawa kafin ya yi wa yaron adda, ya ce Umma tana gaishe su ta ce ba za ta zo ba. Mama ta ce to ita haka ake ko ganin ɗan sabon angon nata ba za ta zo ta yi ba to ai kam ni ce ta gaban goshi tunda na riga ta zuwa tarbarsa. Halima ta ce gaskiya Abba ke ce uwa amma umma ta zo ta ganni idan ma ba haka ba to ni zan yi fushi dariya ya sosai ya ce da wasa fa take miki ai za ta zo suna cikin hira baba ya shigo kai tsaye har cikin ɗakin nan fa aka gaggaisa suka dinga yi wa juna barka kafin nan abba ya musu sallama ya ce shi zai tafi baba ya ce to ai ni ma da na gama yi wa abokin nawa barka da zuwa tafiya ma zan yi kawai sai mu tafi tare sun fito kofar gida suka tsaya suna dan tattauna yadda abubuwa suka faru gashi ba su yi tsammanin wai yaran su za su haɗu su yi aure har su haihu ba abba ya ce ikon Allah kenan ai alhaji sai dai mu gode wa Allah subhanahu wataala domin duniya yanzu ta ɓaci duk idan Allah ya shirya maka zuriya to kai ta gode ma Allah har ka mutu mutu nan dai suka yi ban kwana abba ya tada mishi mashin ɗinsa shi kuma baba ya shiga motarsa su suna sun gama jagulgula yaron suka fita falo domin su kunna kallo mama ta ce wai suleiman ba za ka fita ba ne ko kai ne mai jegun ne ni kan kallon halima yana kunshe dariya ya ce mama ki taimake ni wayyo abbana filo ta jefo masa ya gudu kusa da mama ya ce kin gani ko mama ba fa tsokanar ta nake ba fa kawai dan na ce mama ki taimake ni wayo abba na shine fa hawaye suka zubo mata ta ce wallahi mama ni ya tsokane ni ba mama ta daure fuska ta ce kai ba na son shirmin ka daina yi mata haka mana kai kan lokacin da kana yaro ai bata karasa bai danne mata baki yana faɗin haba mama karki faɗa dan Allah wallahi ni yanzu ma fita zan yi in bar muku gidanku Allah ko yanzu kar ma ki damu ni na ma fita ko sakin ta ya miƙe ya koma kusa da Halima ya ce Hajiya Halima mai jego a huta lafiya Allah zan fita karki bari ma mata faɗa amma ba a biya ni faladar aiki na ba kuma wallahi an ci bashi a hankali ya faɗa mata haka mama ta rike baki ta miƙa wa Halima jariri ta nufe shi tana faɗin ka bar gidan nan na ce ka bar gidan nan ko so kake ka saka ta tayi kuka ne duk dangi kowa ya samu labarin haihuwa sai tururuwa ake zuwa barka da barka ita dai jaririnta suna cikin ƙoshin lafiya da ita har zuwa kwana biyar ranar ne abba ya tasa umma a gaba ya ce sai fata faɗa masa dalilin nata na ƙin zuwa gidan halima umma ta ce ni babu komai ya ni ba komai ne hana ni zuwa ba wallahi kunyar ta nake ji ka duba fa yadda na dinga ta ma yarinya nan ina ɗora mata tallan awara da a ce akwai abun tsautsayi ko rabon kaddara da yanzu wannan yaron dan kwararo sunansa abba ya ce dakata sauya ba komai ya faru ya wuce babu mai yawo da hannun agogo babu mai iya dawo da hannun agogo baya kuma don haka ki shirya ki je ki gano su ga kaya can akwati ɗaya ki kai musu ita da yaranta sannan akwai buhun tattasai da ɗauri hudu na albasa ki tafi musu da shi mikewa ta yi tana yi masa godiya ta yi shirin wanka magana ta bi ta yaɗu a cikin gari duk inda aka shiga zancen da ake yi yan mata masu talla duk yan iska ne wasu ma cewa suke dukkan jamau gare su to rayuwa ce ta sauya idan aka yi abu sai an canza shi launi daban-daban kowa da irin sharhi da zai yi lokacin da maganganun suka fara dawowa kunnen su inna a ranar babu wanda bai koka ba a gidan sun wuni cikin kunci da ɓacin rai har kusan la'asar sannan zinatu ta yi wanka ta ce ma inna ita za ta je gidan anti amina likita a daidaita ta tare ta faɗa masa unguwar da zai kai ta sun fara tafiya kenan wasu wasu mata suka tsaida su su ma can unguwar za a kai su suna cikin tafiya suna ta hirar su ita kuma Zainatu tana ta kallon titi tana ayyana abubuwa da dama a cikin ranta can ta sauke goron numfashi ta dan maida hankalinta cikin ta yayin da waɗannan mata suke ci gaba da hirarrakin su can suka ɗauko hirar talla da yaran da ake lalatawa har suka kawo hirar shari'ar da aka yi tsakanin Maryam da Lawwali Zinatu ta dinga bin su da kallo yadda ta ji ɗayar matar ta dage sai tsinewa Maryam take har tana faɗin ai dama yarinyar fa an ce 'yar iska ce kuma tun da suka zo ba wanda ma ya ga ubansu wasu ma cewa suke shegu ne ɗayar mata ta ce ni ma ba abin da ya fi bani mamaki irin yadda suke iskanci cikin kasuwa cikin mota ko tsoron Allah ma ba sa yi amma ai an ce yarinya har kwantawa ta yi a asibiti wai an ce ma cutar kanjamau ne ya saka mata shi yasa ma ya ce zai aure ta tsaya a nan zinatu ta faɗa da ƙarfi mai daidaita ya tsaya ta fita ta zagayo ta gefen ɗayar matar ta janyo ta waje har yarinyar tana buguwa da ƙarfin adaidaita direban da ɗayar matar ne suka fi suna faɗin ke baiwar allah lafiya baki da hankali hannu ta saka ta wanke matar nan da mari ita ma ta sa hannu ta kai ma zinatu dundu a baya sai faɗa ya kaure to dama dai kun san zinatu da ƙarfi kamar namiji domin dai idan ba mu matan ba ita take idan ba mu manta ba ita take ma maryam take karba maryam faɗa ta yi wa matan nan bugun tsiwa aka rasa ma mai raba su sai da ta gaji da bugunta sannan ta ɗauko ta ce wallahi idan kika sake maimaita irin wannan hirar a ko ina sai kin samu wanda zai somar da ke banza da keke a jahila wadda bata san kaddara ba matan nan ta dinga share hawaye tana faɗin wallahi sai kin san kin da ke shegiya tsinanniya zinau ta matso ta ce ko kun in ƙara miki ne sai in san na buga murmushi ta ce to ko me ma ne miki anan babu abin da zaki yi min banza jaka kuma duk tsinuwar da kika yi wa yar wasu ai an yi wa nake ya'yan tunda baki san ma annabi ya fako ba banziya kawai shewa matar dai tana tofar da yawo tana karɓar yarinyarta a hannun abokin ta tafiya tana cewa sai da ta goya yarinyar sanan ta ai sai yanzu na gane ki ashe ke ciyar iskar da muke zancen nata zan ta ce eh ni ce ai duk abin da ya samu bawa da sanin Allah kuma babu wanda ya fi karfin kaddara idan ma ni ce iskar da kuke labari na to ubanki nake yin iskanci da shi da ubanki nake yi daga haka ta cilla wa direban sa ta gangara ta nufi layin gidan likita duk da cewa akwai ɗan nisa daga inda a daidaitan ya ajiye ta amma ji take gwara mata ta tafiyar ƙasa da ta sake zama guri ɗaya da waɗannan mata sun shiga suna tafiya direban ya ce kunga kunga abin da ake nuna wa mutane ko da mota da kasuwa da gidan biki duk kusan irin hirar da za ku yi domin ku ba ku san suwaye kuke hira ba a tare da su abokiyar tafiya matar abokiyar tafiya abokiyar matar ne ta ce wallahi kawai tsautsayi ne da rabon ayi direban ya ci gaba wani ma a gabansa kuke hirarsa ba ku san shi ba ba ku san kuma shi bane wani kuma dan uwan wanda kuke labarin ne duk babu yadda ba ta kasancewa sai dai ku kiyaye gaskiya babu daɗi da ya sauke su a gidan ya ya tausayawa wadda aka daka sai ya ce to su bar kuɗin ya yafe musu ya juya ya gaba don ya ji tausayin ta matuƙa don ta bugu zinatu kuwa da kukanta ta labarta wa likita abubuwa da ke faruwa likita ta ce ai sai haƙuri shi dama irin wannan abin ko an yi shi a asire rufewa to sai dai ki ji magana ta fita ta ce to kawai dai abin da take so da ku shine ku daina damuwa ku fawwala wa Allah komai sannan ku gode ma Allah tunda ba ku samu matsala ta bangaren su mazajen naku ba nan kuwa ba su san ma irin kalubalen da awwal da mahaifiyarsa suke fuskanta a gurin kishiya ba a dalilin wannan rigima zina ta ce dama zuwa nan in faɗa miki irin abin da ke faruwa sannan in ce miki waɗannan kuɗin wanda aka ba wa maryam kada ki kai wa inna ki bar su a hannunki ki taimaka mana ki siya mata duk abin da ya dace na gyaran ɗaki da kuma kayan aiki na gida mumushi ta ce to na ki fa zan ta ce akwai kuɗi a hannuna a dashen da muke gidan Mama Rabi dubu arba'in sannan sauran kuɗinmu da aka sayar da kayanmu aka siya gida suna hannun mijin Mama Rabi dubu ɗari biyu. na tabbata za su isa a siya min duk abin da ya dace likita ta ce to ai shi kenan dama kuma haidar ya ba da kuɗi dubu ɗari ni ma kuma na ƙara muku ɗari da hamsin don haka kada ki damu kuma kada ki faɗa wa ita innar taku ki yi shiru zan sa a yi muku odar komai na amfanin gida da kujeru da gado waɗancan kuɗin da kike magana kuma sai su a baku ku yi jari da shi zinata ta dinga kuka tana godiya ita kuma tana lallashinta can dai zinatun ta ce aini anti ba kasuwanci nake so ba karatu nake so in yi in zama likita kamar ki likita ta ce to ai baki da matsala kuna da kuɗi sosai a hannuna don haka ki je ki yi magana da shi yaron idan ya amince ni na yi miki alkawarin zan biya miki kuɗin komai kafin ki fara karatun da murnar ta ta dawo sai da ta biya gidan mama rabi ta faɗa alhaji bukata ta tana so ya faɗa wa ita fa karatu za ta ci gaba bayan aure an sha shekalin suna yaro ya ci sunansa abdallah an ci an sha an gode wa allah angon jego kuwa ya narka musu kaya ita da abdallah akwati guda uku ya musu ita ma mama ta yi musu ɗinkuna ga aisha ita ma ta zo da abun arziki daga dutsen ma katsina kowa da irin kyautar da yake musu washe gari dangi suka dawo suka gyara mata gidanta ake aka wanke ko'ina tsaf sai kamshi yake suka tattara mata kayan da ta samu na biki da kudinta dubu ɗari da ashirin anti sa'a ta kira umna ta ce ya za a yi da kuɗin umma ta ce ku ba wa mijinta shi zai san abin da za su yi da shi ni ba ruwana sun kira suleiman suka bashi suka ce idan hankali ya kwanta sai su san abun yi abin da ya kamata sun gama komai har azahar ta yi halima ta yi wanka suka zauna jiran angon jego ya zo ya ba su izinin tafiya da ita gida amma shiru har karfe hudu da aka gama idar da sallar la'asar ne ta kira shi ta ce ya zo ana neman shi sai da suka gama karantar masa bukatar su kawai sai ya miƙe tsaye ce gaskiya ni anti ban yadda a tafi min da mata ba wai kuma har kwana ma arba'in tab wallahi a'a so abin ma dariya ya basu shi kuma tsakanin shi da Allah yake faɗa musu ba zai yarda ba suka kada suka raya ya ce shi fa bai san mazancin nan ba a ƙarshe suka haƙura suka kira mama suka ce to su tafiya za su yi a turo wadda za ta kula da mai jego mama ta ce ku kashe wayar bari in kira tana kira suka ci gaba da magana ta ce shi suleiman bai yarda ku tafi da ita ba ko ku ne ba ku tambaye shi ba dan shiru suka yi don a ganin su idan suka faɗa mata gaskiya zai ga kamar sun haɗa shi da mahaifiyarsa ne sai suka ce a'a mun ga dai kamar hakan shi yafi kuma kin san yaran zamani za a saka shi wahalar zuwa can unguwar ne kullum yana kan hanya ko da ta ji haka kawai sai ta ce to shi shikenan ku tafi babu dama yanzu zan turo suna gama waya suka ɗauki jakunkunan su suka yi mata bankwana tana ta kuka suka fice a rabar gidan don ita dai ta san za ta ji malafar ubanta idan aka tafi aka bata daga ita sai shi a gidan nan wallahi tallahi cikin kuka da aka rage mata hmm? ba fa kuka ba kuɗi zan ce kai cikin kuɗin da aka rage mata ta ɗebo ta biyo su ta tura wa anti hajara cikin safar da ke sanye da kafarta ta ce cikin kuka don allah kada ku ce ba za ku amsa ba ba zan ji daɗi ba ku gaida gida na gode daga haka ta juya ta koma ciki mama ta kira suleiman ta ce ka je gida ka ka gaya min kayan halima yanzu nan duk abin da ake da bukata ka tattara shi ka zo ka ajiye duk abin da ka san za ta yi amfani da shi ka tattara ka haɗa a wuri guda zan turo direba yanzu yana ƙoƙarin yin magana ta kashe waya ta kira baba ta masa bayani lokacin da ta shiga gidan duk suna zaune bakin gado kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa abdullahi kawai mama ta karɓa bayan san gaishe ta tace kai ɗauki kayan nan ka kai min su mota sai da ya fi ma sai da ya fita mama ta ce ke ke in banda kuruciya me yasa ma zaki ki shiru baki faɗa min ba da yanzu shi kenan sai a bar ku gida ku kaɗai ko Allah ne ya san ma abin da zai afku tun da dai shi ba haƙuri ne da shi ba kasa ta yi da kanta tana wasa da yatsunta sai da ya gama kai kayan sannan mama ta ce zo mu je da ita gida idan ta yi arba'in sai ta dawo ɗakin nan a haka kowa aka masa kuma kamar ma kai ɗin ma yadda na lura da kai ai sai ka sa mu ji kunya a ganta duk da ciki da ɗanyen goyo kuma kaga abin bai kamata ba mutuke fuska ya ce ni wallahi tallahi mama babu abin da zan mata ai na san me nake kuma ma ni dai ban bata bata izinin fita ba mama ta zaro da ta ce Suleiman yaushe ka zama haka dan Allah to ni kuma na ce sai ta tafi ta tafi wanka ai da kai da ita duk karkashin iko na kuke ko tashi ya fita kamar guguwa suna isa gida sai so suna suka ɗauki abdullah suka kai ma baba ya rungume shi yana kallonsa sai ya kaunar yaron yake sake kama shi ita kan mama tattalin haliman ta fara yi da kayan gyara da kuma abinci mai gyaran jiki har dare suna nan falo suna hira karfe takwas sai gashi ya yi sallama duk suka amsa suna kallon sa da alama kaya yayi mama ta ce ai fa yau mun ga bimbini bimbini bimbini mun banu da bimbini mai daidai cewa ya ce to mama ai ku kuka sani tunda kun raba ni da iyalina akan wata al'ada ta ku can mama ta miƙe ta ce kai kai dai ka sani halima ki mai da hankalinki ki zo ki kwanta ga kuma sauran maganin ki can baki sha ba halima wadda duk da a tsore take ta ce to mama sai da ya gama ya gama mata rufe ta sannan ya aje abdalla wanda ya dauka tun shigowarsa rungumar ta ya ce duk laifinki ne da kin nuna ba kya son tafiyar nan da yanzu muna gidanmu gwalo ta masa ta ce maganin jarabar ka ne ai aka yi sake matsar ta ya ce za ki gane kurinki ne yarinya yanzu nuna min ɗakin nuna min ɗakin da aka baki ido ta zara ta ce ai ɗakin mama ne ba sai kuma ta kama baki tana dariya ta ce yaya ta zuru filo ya buga mata ita ma ta rama sai kokowa ta kaure tun suna yi a hankali har sai da mama ta fito ta kore su ta ce daga yau sau biyu zai zo gidan a sati sai da ya leka fuskar maman sannan ya ce wai mama dan allah kina so na kuwa ni fa abun nan dan an fi karfi na ne amma da ma wallahi ba zan yarda ba mama ta ce zaka fito ko kuma sai na bugawa baban kowa yanzu nan ya zo fita yana dariya ya sake kulekowa ya ce wallahi gobe sai na dawo kuma za ku bani kuma ni sai na ba ku mamaki to littafin rumfar kasuwa wanda ya samu rubutu daga a abaka sadiq na mujawan nake karanta muku ci yanzu haka nan da muka je da ni a karbi aihuwa yanzu haka nan ni ma har na zama doctor doctor mai karban aihuwa unguwar zuma kenan ko a cikin asibiti to ni ma na zama doctor yanzu insha Allah kullun da koyaushe in kuna tashi aihuwa ya ku debe ni ku ne ku kira ni ta lambar wayata zan zo karbi aihuwa kun ji ko kakkumanta ba